واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك سابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al-khattab radiyallahu an a yau asabar goma sha uku ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da goma sha takwas ga watan mayu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam a bethlehem tana da shekara dubu biyu da goma sha tara a yau insha Allahu ta'ala za mu kammala wannan sura mai tarin muhimmanci suratul fathi suran da ta yi bayanin darajan da manzon Allah yake da ita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala darajan manzon Allah duniya da lahira matsayin manzon Allah duniya da lahira da makoman manzon Allah duniya da lahira sa'annan kuma da matsayin waɗanda suka yi imani da manzon Allah tun daga wancan lokaci har ya zuwa yau amma idan ka haɗa waɗanda suka yi imani da manzon Allah waɗanda suka fi daraja a cikinsu su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda zo kasance tare da annabi suka haɗu da manzon Allah suka yi imani da manzon Allah suka mutu akan musulunci waɗannan su ake kiran su sahabbai sun haɗu da annabi ba wai sun ga annabi tsaba ba saboda idan ka ce sun ga annabi to wannan ya gwada makahon da yake zamanin annabi ai kaga bai ga annabi ba amma ya haɗu da annabi saboda haka shi ma sai ka fitar da shi daga cikin sahabbai kenan tun daga bai ga manzon Allah da ƙwayan idonsa ba to shi yasa aka ce definition ko tarihi wanda yake karɓaɓɓe a wajen mafiya yawan malaman duniya shine sahabi wanda ya haɗu da manzon Allah ya yi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci to wannan ke ake kiransa sahabi kuma waɗannan su suka fi daraja a cikin al'umma kakaf gaba ɗaya Tunda Allah ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ku ne fiyayyun al'umma ukhrijat lin-nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون wa aktsaruhumul fasiqun Allah ta'ala yace kuntum khayra ummatin kune fiyayyun al'umma ukhrijat lin-nasi waɗanda aka fitar ga mutane dalilin da yasa Abdullahi dan Mas'ud Allah ki kare da dake yace Allah tabaraka wa ta'ala da ya dubi zukatan bayi sai ya ga babu wanda ya dace ya aiko shi annabin ƙarke manzon Allah na ƙarke wanda za a baki alkur'ani kuma mai tafkin alkausara mai babban ceto wanda zai samu al'umomi masu yawa fiye da sauran al'umomi sai Muhammad bin Abdullah bin Abdul saboda ki yafi dacewa yasa ta Allah ta'ala sai ya zaɓe shi kaga kenan a cikin annabawa da manzanni Allah tabaraka ta'ala ya zaɓi manzon Allah yasa ka aiko shi makin annabawa makin manzanni wanda yazo da alkur'ani kuma ya fi kowa al'ummomi ya kowa mujizozi wato jama'a masu yawa kenan sannan kuma shine jagora a duniya kuma shine jagora gobe lahira shine annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan nan sai Allah ta'ala ya sake duba bukatan bayi sai ga suwaye suka fi dacewa su zauna tare da manzon Allah su kasance tare da ke waɗanda za su taimaka wa addini ba za su tarwatse ba ba za su yi ha'inci ba sannan ba za su yi sakaci wajen yada addinin Allah ba to anan ne kuma sai aka tsamo sahabban manzon Allah sai yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya baki waɗannan sahabbai sai dai duk wanda ya kasance kafiri a zamanin annabi ko ya kasance mushriki a zamanin annabi gashi yana haɗuwa da annabin kwalo-kwalo kuma yana ganin annabin kiri-kiri amma ya kasa imani da annabin kuma ya mutu akan shirka da kafirci to wannan kuma shi yafi kowane kafiri hasara shi yafi kowane mushriki hasara a duniya a ce ka haɗu da annabi amma ka kasa imani da shi har ila yau waɗanda suka biyo baya ba su ga annabi ba ba su haɗu da annabi ba amma sun yadda da abin da annabin ya zo da shi shine alqur'ani suka yi imani akan haka to su ma suna da darajar su ta musamman a wajen Allah ya zan haka taki duba al'umman annabi tun daga wancan lokaci kaga na farko za a samu sahabbai na biyu za a samu tabi'un waɗanda suka zauna tare da sahabban annabi sa'annan na uku za a samu tabi'ut tabi'ina sune ne waɗanda suka zauna da waɗanda suka haɗu da sahabban manzon Allah dama manzo Allah ya riga ya ambata ya ce khairu ummatin qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wala alla zakara ba'da zalika salatan aw marratayn mai yawa annabi ya fada sau biyu ko sau uku to haka abin yake gangarawa amma kamar yadda ayan da zamu karanta za ta yi bayani waɗanda ba su haɗu da annabi ba akwai alaman da ake gane su ranar takin alkiyama akwai alamu na musamman fi yasa a cikin wannan aya da za mu karanta an ambace matsayin annabi an ambace matsayin sahabbai nan kuma da waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلد فاستوى فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ما شاء الله idan kun duba a gurguje ƙarshen wannan aya yana tabbatar da abin da aka ambata cikin tarihin sahabbai cewa sahabi wanda ya haɗu da manzon Allah ya yi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci kaga wanda ya haɗu da annabi bai yi imani da shi ba an fitar da shi sun wannan ba musulmi ba ne wanda ya haɗu da annabi ya karbi addinin Allah daga baya sai ya yi rida to kaga wannan ma ya lalata al'amarinsa shi yasa a ƙarshe Allah ya yake wa'ada Allahu na amanu wa amilu salihati minhum magfiratan wa ajran azima saboda haka al’imanu wal amalu salih sai mutum ya mutu da wannan don mutumin da bai mutu da imani ba ya shiga uku saboda haka sai ka hada al’imanu wal amalu salih da abin da ayan take cewa muhammadu rasulullah lalle annabi muhammad manzon allah ne ya sa malamai suka ce wannan muftada ne da kaba wato an dauko farkon labari da karshen labari ko a haka aka tsaya to magana ta yi sa muhammadun rasulullah lalle annabi muhammad manzon Allah ne anan Allah ya sifanta shi da manzanci domin manzanci yana sama da annabci kuma annabci yana sama da walitaka idan an ce wani waliyin Allah ne to annabi yana sa, wani annabin Allah ne to manzon Allah yana sa saboda haka duk wanda ya je manzon Allah ya kure kaga manzon Allah annabin Allah ne waliyin Allah ne don haka abin yake tafiya amma wanda aka kira ki waliyi to wannan ba annabi bane sai idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baki annabci kuma tunda manzo Allah ya zo ya riga rufe wannan kofa sannan manzanci ma kololuwan an rufe wannan kofa amma kofan walitaka wannan abule take don ba mamaki dukanku da kuke sauraro na dukanku waliyan Allah ne yi Allah ke san waliyinsa ala inna uliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun al-iman wa taqwa imani da tsoron Allah idan an ce imani kowa ya san imani da Allah idan aka ce tsoron Allah ne imtisalul awamir wattinabun nawahi duk abinda Allah ya umarni idan ka aikata duk abinda Allah ya hana idan ka bari to kai waliyin Allah ne to kaga kowa yana fata yana tsammani ya fada cikin auliya'ullah waliyin Allah wannan Allah ya baka karama ko kar ya baka wannan duk ɗaya ne domin idan ka shiga cikin saho na waliyan Allah to ka riga ka tsallake ana ba da karama ne ga waɗansu ɗaiɗaiku da Allah Ta tabaraka wa Allah zai ba su kuma ko ba baka karama da ta fito balo-balo ba to za ka samu akwai ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka a matsayinka na waliyin Allah ba mamaki kana da lafiya wannan ma karama ce tun da wani yana neman lafiyan ya rasa ba mamaki kana da kuli wannan ma karama ce wani yana nan yana neman kuli ke kara da kekaru har kanta ya mele ya yi fari sol amma bai samu kulin ba amma kai cikin ruwan sanyi Allah ya baka ba mamaki kana da matsayi wannan ma karama ce a primary election mutane nawa ka kayar da aka zo general election mutane nawa ka kayar ai wannan ma karama ce da Allah ya maka wannan ma karama ce tun da wani yana ta nema yana ta fafutuka har ya mutu yana takara amma ba zai taba ci ba wayin ta wato ni'imata Allah hila to soha, idan ka ce za ka kididdige ni'imomin Allah to ba za ka iya iyakancewa ba saboda haka ba sai an baka babban karama wanda ka ga dama kai tsalle daya daga nan inda muke karatu za ka kai karshen masallaci ba don ka san duk wanda ya tsalle daya daga nan yana nan mutum ɗan kukur amma da ya yi tsalle sai ga ki a yamma da masallaci to don ka samu wannan karama sai mu ce to in gobara ta taki mun san cewa kai din nan zai wahala ka kuna da me za ka tsaye ne da tsalle tsalle ɗaya kawai za ka yi sai ka yi nesa da inda ake gobara ko inda aka yi accident ko wani abu makamacin wannan to saboda haka lalle waliyan Allah suna nan da yawa kuma ana iya samun su birje a halin yanzu abinda ake nema imani da tsoron Allah amma annabci an rufe kofa manzanci an rufe kofa shugaban annabawa annabi Muhammad shugaban manzanni annabi Muhammad shugaban waliyai annabi Muhammad shugaban musulmin duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa Allah ta'ala ya ce Muhammadu Rasulullah lalle annabi Muhammad manzon Allah ne an fitar da sunansa balo-balo don ma karka tsaya kana jayayya kuma Muhammad din nan ɗaya daga sunan wato ɗaya daga cikin sunayen manzon Allah ne tunda kana iya kiransa Muhammad kana iya kiransa Ahmad Qur'ani ya ambata ana iya kiransa Al-Muqaffi ana iya kiransa Al-Mahi duk wannan manzon Allah ya tabbatar a cikin hadisi saboda haka lalle annabi Muhammad rasulullah manzon Allah ne wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi, su kuma inda suka samu suka ce albarka kenan tunda aka ce Muhammadu rasulullah sai aka ce wallazina ma'ahu ma'aman ma'a rasulillah ma'a Muhammadin rasulillah shine wallazina ma'ahu wallazina kanu ma'a Muhammadin بن عبد الله رسول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم سيسا والذين معه أكت أشداء على الكفار مبتدأ هذا خبر أما كما سامو جملة سيلة waɗanda suke tare da shi masu tsanantawa ne ga kafirai ba musu sassauci idan kafiri yake karban addinin Allah kuma yaki ba da fili wa musulunci ya yi walwala to wannan ba za su kyale shi ba ya kansa za su yi koda ko iyayensu ne ai sahabbai da yawa sun yaki iyayensu da yan uwansu saboda me saboda kare addinin Allah saboda yada addinin Allah amma kaga mu a yanzu ba za mu yayin wannan ba dai idan babanka ya kauce hanya to kai ma bin sa ka yi idan mahaifiyarka eh, ta kauce hanya to binta za ka yi idan wani kawunka ya kauce hanya musamman yana da kuɗi binsa za ka yi idan babbanka ya kauce hanya inda yana da matsayi binsa za ka yi alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni iyaye ana musu biyayya ne matukan ba su saba wa Allah da manzonsa ba amma idan sun saba wa Allah da manzonsa to wannan ba za a yi musu biyayya ba amma aka ce wa sahibhuma fi maarufa? ma'rufa ka yi zama mai kyau da su a nan duniya zaka kyautata musu zaka yi musu ihsani duk abin da suke nema a wajenka za ka ba su amma wajen saɓon Allah ba za ka saurara musu ba to tun da kuwa Allah ta baraka wa ta'ala ya ce iyaye ba za a saurara musu ba to bayansu kuma ba wani ƙato ba waɗansu ƙafi waɗanda za a bi su bisa saɓa wa Allah da manzonsa babu saboda iyaye su suka fi daraja to amma kaga sahabbai da iyayensu suka kauce sai suka rabu da su da yan uwansu suka kauce sai suka rabu da su da matayensu suka kauce sai suka rabu da su haka ma ƴaƴayensu wannan mu abin da ba za mu iya yi ba a halin yanzu kuma Allah ta'ala ya ce rahama masu tausayi ne a tsakaninsu jama'a suna tausaya wa juna akwai lokacin da wani ya sadaka da kan akuya ya ba da wani sahabi sai ce kai yana ganin kamar wani ya bi shi tsananin bukata saboda haka sai ya ce a kai masa shi wanda da aka kai masa sai ya ce a'a ina ganin kamar wani ya fi tsananin bukata sai ce a kai masa misali wani ya zai ya ɗauki kan akuya ya bani ko ni na saya da kaina sai na ce to ni na ganin kamar alaramma ya fi ni tsananin bukata saboda ya fi ni kwadayi Eh, tun da shi yana karatu sosai to gara in aika masa da waɗannan kayuka ko kuma ƙafafuwa na akuya domin idan aka masa miya muryarsa za ta fito sarai sai na aika wa alarama sai alarama ya ce kai sai ya yi tunani ya ce ba mamaki mala haruna wanda yake zuwa ya zo ya ɗauka mana program live mai yiwa ya fi ni tsananin bukata saboda mai yiwa da ya yi kiwon awaki amma yanzu ba da ko daya to bari a aika masa sai aka aika masa yi kuma malam haruna ya ce kai ni na gani malam yakubu kyamar amal din nan mai yiwa fa ya fi tsananin bukata don na ganki yana da ɗan auki amma azumin nan da ya je goma sha ya ɗan zube gaba da eh saboda haka bari a aika masa aka aika masa a'a shi kuma malai yakubu ya ce to a raba biyu ne ko kuwa saboda me saboda wannan mala bakan na batv din nan ya ga kullum aka zo ɗaukawa kamar ko gengeli-gengeli yake yi ne ko ya yi ne to saboda haka bari ya aika masa sai ya aika masa yi kuma mala abubakar sai ya ce kai amma mai fassarar nan yadda zai zo yana ta magana awa guda ko ba shi ruwa masu ba shi ruwa ba sa yi sai kun ji ya kun ga idan mai karatu bai ci wani abu mai maiko ba to ba za a ita ba shi ruwa akai-akai ba sannan kuma muryarsa ta rinka shakewa kenan Malam abubakar bi ya ci bi sai ya ce bari a aiko suke nan sai ya aiko gidan mai tafsiri halali ni na ba da malam kabiru ya ba da malam haruna malam haruna ya ba da malam yakubu malam yakubu ya ba da malam abubakar malam abubakar ya dawo mu sahabban annabi haka suke suna ganin mu za mu iya yi yanzu ai in aka bani ko ni na samu so sai na yi nikis a gida na tukuna sannan sai in aika ma malam kabiru a hakan ma in na sake aika masa raba biyu zan yi ko kuma gida uku zan raba ko gida hudu in aika masa dan feret in aika wa malam haruna dan kadan in aika wa malam yakubu dan kankani sai kuma ɗan mitsililin da ya rage in ba da malam abubakar eh, haka zan raba musu saboda haka kowa idan ya je aka dafa a gidansa wallahi sai dai a bar wa yara yan ƙanana. waɗannan da ba su azumin nan kusan sun fice kuma sun fi fitina ga abin da aka bayan saboda mai azumi mai azumi bai samu ya taba ba yara sun taba to wannan mun buga misali ne ɗaya daga cikin halaye na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutanen Madina mutum yana da gonakai guda biyu zai sake daya yanzu ba za mu yiya ba mutum yana da mata guda biyu zai sake daya mu yanzu ba za mu yiya ba mutum yana da dukiya jari kamar naira miliyan ɗaya zai raba biyu ya ɗauki dubu ɗari biyar ya ba da sahabi wato ɗaya abokin nasa ko ɗan uwan nasa dubu ɗari biyar kuma ya ba ki har abada ba wai ya biya ki ba kaga mu ba za mu ya ba Ya sa Allah ce ruhama ubainahu masu tausayi ne a tsakaninsu in dai za a kashe mutum ɗaya to ba za su taɓa gudu su bar mutum ɗayan nan ba sai inda ƙarfinsu ya kare sai dai a kashe su gaba ɗaya amma ba za su taɓa yadda ba shi ne ruhama ubainahu masu tausayi ne a tsakaninsu mu kuwa babu tausayi tsakaninmu shugabanni ba su tausaya mana mu ma ba ma tausaya musu masu kuɗi ba sa tausayawa talakawa ma ba sa tausayawa don zage-zage da la'anan da yake bakinsu ne yake daɗa jefa su cikin ziya sannan malamai ba sa tausayawa almajirai almajirai ma ba sa tausayawa malamai to kamar muna zaune a dawa ce kawai tsakaninmu eh da kiyayya da ainihin kyaki da hasada gashi ana karatu amma ba aiki da karatu karatu kan yana nan da yawa domin karatun da ake samu a yanzu wallahi malaman da ba samu wannan karatu ba amma so sun yi aiki da karatunsu ɗan ƙanƙani mu kuma muna da karatu da yawa amma mun gagara aiki mai yawa ta ainihin gulmace-gulmace da munafice-munafice da hasada da ƙyaki da ƙeta da zalunci da babakere da mamaya ga zalunci iri daban-daban Allah sauwake saboda haka muna da aiki ranar takin alkiyama sahabban nan da ake ambaton sifofinsu to sai dai ka ji ka kwaikwaya amma ba za mu yi ba shi yasa suka yi nisa Allah ta'ala ya zaɓe su domin su zauna tare da manzon Allah kamar yadda ya zaɓi manzon Allah haka ya zaɓe su amma kaga mu yanzu ba zaɓen mu haka yi ba haka muke zuwa rututu kuma ko mun tafi Allah zai kawo lansu zaman duniya haka take amma kuma tarahum ruk'an sujada za ga su suna ruku'a suna sujada to nan kan kusan mun hadu eh Sun da zuwa wancan lokaci masallatansu ba su kai haka girma ba amma mu yanzu za ka zo ka ga ana sallan aken za ga an yi kusan cika masallaci ana sallan ta hajji an cika masallaci ana salla za ga an cika masallaci musamman ma ranar juma'a to kaga wannan sifa mun samu mun dauke ta shine tarahum za ka gan su ruk'an wal halu raki'in sujadan wal halu sajidin yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kuma suna yin sallan nan saboda suna neman falalan Allah da manzonsa abinda suke nema shine Allah ya yarda da su saboda haka suna ibada domin Allah to anan an buga misali da sallah saboda ita tafi muhimmanci a cikin duk waɗannan rukunai na musulunci bayan tauhidi bayan kalmatu shahada sai sallah shi yasa farkon abin da za a yi hisabi wa bawa da ki ranar takin alkiyama a cikin ayyukansa sallansa idan an samu sallolinka na farilla sun cika to baka da matsala in an samu gibe sai a duba sallolinka na nafilfili sai a tikita maka shi yasa nafila take da muhimmanci a daidai wannan gaba to idan an samu sallanka ta cika to sauran ayyuka ma za ka samu sauki kwarai da gaskiya wajen Allah to shi yasa aka ambaci sallah ana amma duk wanda ya kiyaye sallah zai bada zakka zai yi aikin haji zai yi azumin watan ramalana da sauran ayyukan ibada waɗanda za su biyo baya to shi yasa Allah ta'ala yake tarahum ruk'an sujada za ga su suna ruku'a suna sujada kuma wannan ke yake gwada muhimmancin sallah a cikin jami'i domin ba a ce kun su ne za ka gansu suna ruku'a suna sujada ba shi yasa duk wanda bai da uzuri na makanta bai da uzuri na ainihin kuturta mai tsanani makahon da bai da jagora ko bala bala'in yunwa ya dame shi ko ainihin rakin lafiya ko kuma ba haya ko najasa ta matsa masa ko kuma ya yi bacci bai ma ji kiran sallah ba balle ya ji ta da ikama ko ruwa ya yi yawa ya yi tsanani ko tsananin sanyi wato sanyi ko tsananin zafin rana wanda ya hana ki fitowa sallah ya sallah ki kalai to malamai kuka ce idan ya yi ki kalai Allah ba zai karba ba saboda haka ranar takin kiyama sai Allah ya tuhume ki amma in kana da uzuri makaho bai da jagora to wannan babu matsala to zo kuma ne ya za su ya za su su gane an yi kiran sallah eh? ya kura ne suke ganewa

okay okay to yanzu kama wanda yake da agogo ai kaga shi zai amfani da agogonsa ko sannan sun ce suna lura da ainihin mutane suna tafiya masallaci so idan sun ga an zo masallaci an taru sun san cewa sallah za a yi kuma da yake ana samun kurame a yanzu wanda su suna da wayewa na zamani saboda haka suna samun sauki kwarai da gaske don kaga idan an yi kiran sallah ai su ba za su ji kiran sallah ba tunda annabi ya ce duk wanda ya ji kiran sallah ya amsa amma kaga maka shi zai ji kiran sallah duk da kasancewa ba zai gani ba amma su ba za su ji kiran sallah ba saboda haka suna amfani da activities din mutane wato na yau da gobe da kuma lura da lokaci haka ne ko to shine bayanin da suka yi to kaga shi ma duk kuramen da ko duk kurman da ya ga ana ta tafiya masallaci ya zauna idan bai je ya sallah ba shi kadai to Allah sai ya kama shi tunda yana gani da idonsa Allah ya baki ido yana gani ana tafiya masallaci to dole shi ma ya je ya sallan jami'i ba a ce kurma ya yi sallah ki kalansa ba shi ma ya zo ya yi jami'i tare da shi kamar yadda wancan makahon da yake da jagora shi ma zai kamo hanya ya zo masallaci saboda muhimmancin sallah cikin jami'i to amma idan makaho bai da jagora aka ce to wannan ba sai zo masallaci sallah ba don yana iya bata ko ya faɗi a wani wuri to amma in makaho shi kadansa zai je yana bara ya san hanyoyin bara amma bai san hanyoyin masallaci ba to kari yake kuma Allah sai ya kama ki da laifi kwarai da gaske tunda baka da jagora ka je neman kuɗi to me yasa baka da jagora ba za ka je neman fadalan min Allah wa ridwana falalan Allah da yaddansa ba ai kaga ma kine yafi cancanta a ce ka je wajen ba tare da jagora ba saboda haka sarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujudi alaman da ke fikokin su alama ce ta ainihin sujada to kamar yadda muka yi bayani a baya su malamai sun ce inda ake kafa goshi wato alaman goshi inda mutum yake sujada musamman idan mutum yana da haske za ga wannan alama amma aka ce mutum ba gogawa yake yi ba eh, saboda yin eh, gogawa yake yi riya ne mutum ya kafa goshi zai goga musamman a cikin tayar ko a kan suminti to ai kaga yau da gobe dole ya yi tabo to in ka yi haka ka yi riya sallarka ba za ta kasance karɓaɓɓe a wajen Allah ba shi ya zama waɗansu malamai suka ce wannan alama alama ce wanda za a gane da su ranar takin alkiyama amma ba nan duniya ba duk da kasancewa akwai sharhi daban-daban wanda malamai suka ce mutum yana da basira to idan ya ga mai sallah zai gane mutum ba ya sallah zai gane to amma fa wani duk basiranka za a gan shi baki wuluf a alolan da yake yi da wankan da yake yi maimakon ya ƙara haske to sai yana ƙara duru-duru babu haske kuma za ka samu yana sallolin nan guda biyar hasali ma cikin dare yakan take salla wa Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma kana ganin fiskansa yadda ka san fiskan saniya to ai gara saniya ma tana da haske ko eh to ai kadan ce kura ne ina ce kura kuma ga ya gaba daya an ture ki amma yana sallah sallolin farillai duk yana yi yana sallolin nafilfili amma ba za ka ga wannan alama ba to kana iya maka masa cewa ai wannan baya sallah ko ka samu mutumin da sallan da yake kabawa kaɗan ne amma saboda fatan ba ta son wahala saboda yawan sujadan da yake yi ya sa wajen ya yi tabo akwai wanda fatansa ba ta son wahala kuma zallolin da yake yi kaɗan ne in ma ka bincika sai ka samu allazina hum Sune ne waɗanda a cikin sallansu mai suke yi sahun marar kanane suna wata sallah ba sa yin wata sallah ko kuma yana ɗosa na sa ba zai yi su subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau uku ba sai ya daga amma kuma sai ga alama to kaga anan zaka iya ce kai ai wannan mai yawan sallah ne alhali ko ba yawan sallah da ke sa ka ce waɗannan alamu sai ma hun fi wujuhihim min asarin sujudi a yau malkiyama ranar takin wannan shine misalinsu za a gane su ta wajen ainihin fiskan alwala Tunda abin da za a gani a sama kenan musamman ma idan ka je lahira an baka tufafi kata mai yawa baka yalwataccen tufa wanda yake in ka daga hannunka ne kawai za a ga haske amma in ka ba za a gani ba mai ya kare da jikinka gaba ɗaya tafin ka ma ba a gani to kaga hasken da za a gani na ka ne da kake mai kake wankewa wajen alwala nan ma in ka sa hula kaga hasken da yake kanka ma ba za a gani ba hasken da yake kanka to saboda haka hadisi abin da ya tabbatar mana Shi ne wata rana da manzo Allah ya tafi makabarta sai ce na so a ce da mun hadu da yan uwanmu suka ce mu ba yan uwanka bane yace ai yan uwanmu ne waɗanda za su zo a baya a baya na ba su ganni ba amma sun yi imani da ni ba su haɗu da ni ba amma sun yadda da ni to ta yaya za ka gane cewa waɗannan yan uwanka ne ya manzon Allah sai maza Allah ya ce zan gane su ne gurran na min asaril wajo. zan gane su ne ta fararen gaɓoɓin alola saboda ranar takin alkiyama su wanda yake yin alola yake sallah to waɗannan gaɓoɓin da yake wanke su wajen alola to za su yi haske fiye da totilai ranar takin alkiyama to maza Allah yana ganin wannan haske to ya san kai musulmi ne daga cikin al'ummarsa kuma kana yin alwala kana sallah saboda haka sai a kira ka ka shiga tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma gurgudan aikinka to kaga manzon Allah ya faɗa mana zahiri cewa zai gane al'ummarsa ta wannan hanya sahabbansa kan yana haduwa da su zai gane su amma waɗanda ba sahabbai ba kun ga akwai wahala wajen ganewa to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya baki wannan shine malamai suka ce to alaman da ake magana kenan duk wanda ya ga al'umman annabi ranar takin alkiyama in dai mutum musulmi ne mai sallah wanda yake alola ya sallah to za a ga gaɓoɓinsa na alola suna haske ranar takin alkiyama shine anan Allah ya ce simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika masaluhum fi tawrati wannan shine misalin su cikin littafin at-taura kaga kenan misalin littafin at-taura shine Allah ya ambata mana nan a cikin alqur'ani to dai littafin fa wanda yake hara a duniya tunda an ambace sahabban annabi da musulmi cikin qur'ani an ambace su a cikin at-taura to linjila fa sai aka ce wa masaluhum fil injili Misalin su cikin littafin linjila kazar'in kaman shuka ne akhraja shata'ahu a wannan kira'a shata'ahu akwai kalkala amma wata kira'a fataha ake yi babu kalkala kenan shata'ahu fa'azarahu a wata kira'a fa'azarahu babu madda fasaglaza fasawa ala suqihi anan a a ta kumbul so'oqihi saboda haka sai an sa alhamza wato wau wanda yake da alhamza sannan a sake ƙara wau din domin a fitar da dan manta sannan a ci gaba saboda haka akwai bambanci na kira'o'i har wajen guda uku a cikin wannan aya amma masalahun fil injil misalin su cikin littafin injila kazar in akhraja shat'ahu kaman ainihin shuka ne wanda ya fitar da sandansa mafi yawa haka ke fassarawa don za a fi saurin ganewa amma shat'ahu shine kaman shuka ya fitar da waɗansu kananan shukoki a gefensa da yawa kwacin bishiyan ayaba san ayaba idan kun ganta ba za ku taba ganin ayaba ita kadai ba idan wannan ayaba ta nuna to lalacewa za ta yi sai wata kuma ta girma kafin ta girma ta yi ƙwari har ta nuna ta lalace waɗansu kuma za su fito Ya an ka samu ayaba guda ɗaya to a gindinta sai ka samu ƙanana ƙanana wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan to waɗannan da suka fito ‘yan ƙanana suna ƙarfafa babban ne shi ne ka in akara da kyatsahu fa'adarahu fastaglaza da ma'ana da ya fitar da karanta sai ga waɗansu ya ƙanana ƙanana sun fito su ma suka girma suka ƙarfafa ki ya yi kauri ainihin to amma mafi yawan malamai a yadda suke fassara mana sai suna ce kamar bishiyan kara ce ko kuma gora ko da yake mun fassara da gora mutane mu nan ba za su gane ba domin gora lokacin da take yar karama kana iya karya ta kamar bishiyar rake ko masara ko ainihin dawa kun san karan idan ta fito da farko ba ta da ƙarfi ko ba ka bane to amma a kwana a taki wannan karan tana girma tana girma tana girma wani lokacin ka ne ka karya ba za ka iya karyawa ba shine fa'azarahu fastaglaza Fassawa ala suqi wanda ya daidaita bisa me bisa ainihin sansaninsa ƙasansa ya kiga cikin ƙasa sannan saman sa ya miƙe kuma ya yi kauri yadda ko da za a karya ba zai karyu ba shine ake buga misali da bishiyan gora domin a lokacin da gora ta girma to da hannu ba zai yiwu ba dole sai ka samu makami mai kauri kamar bishiya ce idan ta girma da hannu ka karya ta ba zai karyu ba sai an nemo me sai an nemo gatari nan ma sai ka ta sarawa sannan ka sare ta gaba daya amma lokacin da take yar karama da hannu ma kana iya tun buke ta to wannan ana buga misali ne na sahabban manzon Allah da farko sun fara yan kalan inda ma suke sallah aboye suke yi a ina suke sallah sahabban annabi da annabin gaba daya a ainihin daro al-arqam bin al arqam a birnin makka maza Allah aboye yake sallah tare da sahabbai gidan ba wani gidan kirki ba ne amma wajen suke taruwa saboda annabi ya yi da'awa shekara uku na farko a boye sannan daga baya Allah tabaraka wata'ala ya ce fasda ma ba. aka ce ka tsage abin da aka yi maka umarni sannan manzo Allah ya fito fili da da'awa amma duk da haka manzon Allah yana taka zanzan saboda ba su da yawa an azabtar da su an wahalar da su wata rana sai da sahabbai suka zo suka samu annabi a cikin ɗakin kaba suka ce ya rasulallah me yasa ba za ka mana addu'a ba me yasa ba za ka taimake mu ba me yasa ba za ka roki Allah ya mana agaji ba yadda yake mana wulakanci da azaba da kaskanci ai ya isa haka yadda muke da rauni abin ya isa haka waza Allah yake ku hakuri kuna gaggawa ne yace waɗanda zai kasance kafin ku ku zo idan mutum ya riƙe addini ya karbi addinin Allah to akan zo da ke a raba ki gida biyu da zarto tun daga tsakar kansa har ƙasa sai an raba ki gida biyu amma kuma haka ba zai sake ya bar addininsa ba ya ce ku yi haƙuri wallahi ya ce na rantse da wanda raina yake wato ga hannunsa Allah sai ya bayyanar da wannan addini mutum zai yi tafiya min sana'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ganami walakinnakum tasadilun yace mutum zai yi tafiya daga sana'a zuwa hadramaut wato kasan Yemen daga dungu zuwa dungu kaman anan Najeriya kace daga Maiduguri zuwa Lagos mutum zai yi tafiya baya jin tsoron kowa in ban da Allah saboda haka ba maganan yan fashi da makami ba maganan yan kwanta-kwanta ba maganan kidnafa ba maganan jami'an tsaro masu zalunci masu karɓe kudaden mutane sun bar aikin da aka sa su sun koma takura jama'a ko a yau masai sai da na ga rubutun da dr ibrahim jalo ya yi ina jin wani abu ya faru ne in ka karanta za ka fahimci cewa mai yiwa wani abu ya faru ne shi yasa ya yi wannan rubutu ba ka jin tsoron kowa ba mai zaluntanka ba mai mangaranka can daga mai duguri misali har sai ka dangana da legar saboda ne saboda musulunci ya yi ƙarfi ana bin shari'an Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai dai kawai mutum yana da dabbobi to idan bai kare su ba zai ji tsoron kada ce ko kuma kura ta fada musu tunda kura ai ba ruwanta da ana shari'an Allah ba ruwanta ita in ta ga dabbobi an yi watsi da su abincin ta ne kai ma in kai wasa suranka za ka yi kuma in ka je in ta je lahira Allah ba zai tuhume ta ba tunda ta ga abincinta to kaga dole ka kare kanka ka kare ainihin dabbobinka yace kuna gaggawa ne kuma kafin a a yi nisa sai da Allah tabaraka wata'ala ya bayyana da addininsa mutum zai yi tafiya kwatankwacin wannan kilomitar da manzon Allah ya fada wallahi ba ya jin tsoron kowa sai da aka yi zamanin da mutum zai fitar da sadaka fitar da naira dubu goma ce Allah ramma gashi sai Allah ramma ce ayya ya ce ba na bukatan wannan naira dubu goma saboda mai da ko ina an samu wadata mai zai yi da naira dubu goma in ya karba ma zai je yi sai wata da ni bai kashe naira dubu goma ba saboda akwai abinci akwai albarka a ko'ina sannan matsayi na biyu sai karshen duniya don karshen duniya idan ta zo to wannan kuli ba zai amfani ba duk wanda ka dauki kuli ka baki sai ce da jiya ka kawo min da alakar ba amma yau in ka kawo min ma damuwa ne tunda da duniyan duk ta girgiza za a yi takin duniya to ka san kuwa in ka je lahira da wannan dubu goma za a tambaye ka to kaga gara ka je baka da kokobo dun ne maka sauki to wannan misali ne na sahabban annabi sun fara yan kaɗan, amma daga baya sai aka wayi gari sun yi yawa sai dai kuma wani lokaci yawan idan ba a kiyaye dokokin Allah matsala ne ai kaga da aka zo aka yi fato makka maza Allah ya samu mutane sun kai dubu goma sha biyu ana kyauta zaton dubu goma sha biyu waɗansu ma suka ce sun fi haka bayan ya yi fatawa maka sai ya wuce ya tafi yakin hunai mafiya yawa waɗanda suke gaba-gaba suke ta surutu suna cika baki sabin musulunta ne tsofin musulunta waɗanda aka yi ta yaƙe-yaƙe da su ko suna tsake ko suna baya saboda sabin musulunta hambali ya sa sun wuce gaba to sai aka je aka musu ƙofar rago harbi ta kibiya ta ko'ina kafin su an kara shike na kawai kowa sai ya juyo sai gudu amma kaga tsofin hannu da suke tsake da wanda suke karshe tsayawa suka yi a ranar an ce sabi musuluncan nan suna ce kai yau kan ko muka tinkara ba wanda ya sai rinjaye mu in don yawa ne suka ce wallahi ba wanda ya sai rinjaye mu abinda suke faɗa kenan Qur'ani ya ambata amma me zai faru da haka rikita na gaba suka juyo gaba ɗaya sai suka watse sai aka bar tsofin hannu su ne suke tsaya wajen shi yasa yawa idan babu kiyaye dokokin Allah kirme ne kawai amma dai ana ambata mana sahabbai sun fara da guda ɗaya guda biyu guda uku ai akwai farkon waɗanda suka fara karban addinin Allah asabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar waɗanda suka karbi addinin Allah farkon al'amari shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yace lokacin da nazo na karbi addinin Allah yana ganin kamar ni ne na bakwai mutum na bakwai a musulman duniya ka kaf gaba daya to kaga kenan lokacin suna lissafi to amma daga baya sai suka yi yawa kuma manzo Allah yana fita yaki tare da su Allah tabaraka wa ta'ala yana ba su nasara to komai karancin ku a inda kuke yin ku karke Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai hayayyafar da ku zai sanya ku kuyi yawa kuma zai taimake ku shine wa masaluhum fil injil kadar in akhraja kafahu fa adarahu fastaglaza fa sawa ala suqihi yujibu dhurra'a li yajiza bihim al kufara mutumin da ya yaje shuka sun fito kanana ya nome ya gyara ya zuba taki kullum yana zuwa kewaya wata rana da ya je kawai sai ga sun girma abin abin sha'awa to wannan dole zai baki sha'awa shi yasa aka kwatanta da ainihin gona kai da masu gona yujibu zurra'a saboda manoma in suka ga wannan abu yayi kauri to yana ba su sha'awa shi yasa duk gonan da ta girma in dai ta ji taki ko Allah ya taimaka to zaka ga karan ma wajen ma daban ne kaga masara za ta yi goyo guda ɗaya ko biyu sai ta yi guda shida eh tun da ake akwai masara mai goyo shida amma dai a facebook muke gani har yanzu ba mu gani kiri-kiri ba amma an ce tabbas akwai irin wannan masara din kuma mutanenmu na karkara ko duk wanda ya san gona idan ya je ya ga gona idan gonan ta yi kyau zai ce wannan kara yana gwada cewa za a samu amfani mai kyau amma an kaga kara dan kale kale to kan ma ba zai yi kyau ba ba za a samu amfani mai yawa ba to wannan kaurin shine yake bada sakamako mai kyau saboda haka ka fara da imani dan kankani imani yana karuwa yana karuwa kaga in ka yi kauri sakamakon ka idan ka mutu ina ne gidan aljanna shi yasa Allah ya ce li yagiza bihim al-kufara domin a sanya kafirai su ji ɓacin rai saboda kafirai ba sa son ci gaban musulunci yanzu ga musulunci ya ci gaba su haushi suke ji da shi yasa ake son ko wajen karantarwa ne a taru ko wajen sallan akan ko ta haddu a taru duk wani al'amari da za a yi na musulunci a taru a ba da haɗin kai saboda kafirai idan sun ji su ji haushi dama Allah ya riga ya fala li yagiza wa'ada Allahu alladhina amanu Allah yayi alƙawari ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai minhum daga cikin su kun ga wannan ya gwada sahabbai wato dole su hada da imani da aiki na ƙwarai idan babu waɗannan abubuwa guda biyu akwai matsala Allah ya musu tattalin magfirata gafara ta musamman domin saboda kowane mutum mai laifi ne ba kuma kowane laifi ne za ka ce za ka yi istighfari ba wani ma kana ganin ba laifi ba ne ba ka yi istighfari ba alhali kuma laifi ne to sai Allah ya gafarta maka gafara ta musamman daga wajensa saboda me saboda imaninka da kyawawan ayyukanka wa ajran azima sannan kuma ga lada mai girma to idan ka hada gafara da lada mai girma menene wato in kai plus din menene an amtan shine gidan aljanna Allah ya ba mu aljanna akramaka Allah sake maimaita mana aya Muhammadur Rasulullah wallabina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah بما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطعه فآذره فاستولد فاستوى فاستولد فاستوى الأبصار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما نعم يخبر تعالى الله ينبام الأباري عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دنگني ده محمد أن عبد الله يتي أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب yace lalle annabi Muhammad dan Abdullahi manzonsa ne babu shakka babu kokonto shine Muhammadu Rasulullah wa hadha mubtada'un wa kabar. fa huwa muktamilun ala kulli wasfin jamil Allah ya sifanta annabi da sifa wanda take da matsayi thumma sanna bi sana'i ala ashabi to nan kuma sai aka ambaci sahabbansa aka ce wallazina ma'ahu walanda suke tare da shi ake dawo alal kufari masu tsanantawa ne ga kafirai rahama ubainahu masu tausayi ne a tsakaninsu kama kala azza wa jalla kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul ma'ida yace fa sawfa yati Allahu biqaumin da sannan Allah zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna wato yana son su suna son sa azillatin alal mu'minina aizzatin alal kafirin masu sassautawa ƴan uwansu mu'minai amma masu tsanantawa wa kafirai wa hadhihi sifatul mu'minin wannan sifa ce ta bayin Allah mu'minai shi yasa aka samu hadisi daga wajen annabi yace masalul mu'minina fi tawadduhim yace misalin mu'minai wajen ainihin ƙaunansu da soyayya wa tarahumihim da tausayinsu yace kamasalil jasadil wahid kaman misalin jiki ne guda daya idza ishtaka minhu udhun idan wata gaba wato ta samu rauni ala alahu sa'irul jasadi bil humma wa sahab to sauran gangan jiki za su kasa bacci za su kwana da raɗaɗe saboda mai saboda guda daya to abin da ya kamata kenan idan wani ya kwana bai ci abinci ba ko ya kwana bai yi bacci ba to ya kamata yace ce makwabtansa su ma su kwana ba su yi bacci ba saboda yin wanda yake ji ya gagara bacci ko saboda rashin lafiyan da yake fama da ke ya gagara baki saboda gwada tsananin tausayin da ke tsakaninmu eh, amma kuma musulunci ba ya son wato karka ɗauki son banza don akwai masu son banza mutum bai je nema ba ya zo yana kuka mutum ya ƙi yi noma ya zo yana kuka ya ƙi ya koma ƙauyensu ya ci gaba da kiwo ya zo yana kuka to kaga wannan baya da uzuri saboda haka in zaman gari ya gagare ka ka koma ƙauyen iyayenka don za ka samu inda za ka yi noma ko inda za ka yi kiwo ko za ka samu sana'a kai za ka samu sassaucin rayuwa ba kamar yadda kake birni ba saboda haka musulunci baya son banza ana son gaskiya da gaskiya ne to a wani hadisi kuma maza Allah ya ce almominu lilmomin ya ce kalbuniyani ya shuddu ba zuhu da? ya ce mumini ka mumini wato ga mumini ya ce kaman ainihin gini ne wanda sakinsa yana karfafa saki idan ka ɗauki gini daga nan ka kai can to yan ka je ka rusa can to yi rauni mana yan ka rusa tsakiya kayi rauni wannan saboda haka can gefe yana karfafa ɗaya gefen ne kuma kun ga a wannan sifa da aka ambata na sahabban annabi aka ce na ma'ahu akiddau alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan na fadlan min Allah wa ridwana to imam malik rahimahullahu ta'ala yace sahabban annabin nan waɗanda suka yi biyayya wa annabi suka yi biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda ya zage su a dalilin wannan aya ya ce duk wanda ya zage su duk wanda ya ji haushin sahabbai duk wanda ya ji sahabbai ba su masa ba yake kushe su to al'imam malik bin anas ya ce wannan kafiri ne eh, abinda ibn kasira da mashiki ya ambata kenan ya ce ya istinbadi ya ce wannan kafiri ne da Allah ta wa ta'ala ya ce na ma'ahu ya ambaci sifofin su gaba ɗaya. sannan a ƙarfi ce ya musu tattalin gafara da lada mai yawa yana iya yiwa a samu kuskure daga wajen wani sahabi to ko an samu kuskure ya yi laifi Allah ya gafarta masa ko kun manta ne da hadisin da makaranta lakata radiyallahu anil mu'minina lokacin da kawo karan hatib bin abi baltaha radiyallahu anhu ai sahabin annabi ne yaron sai kawo karansa wajen annabi ya ce wallahi sai wuta ta shafi hafi mazan Allah ya ce ƙarya kake yi wuta ba za ta shafe shi ba saboda me li'annahu shahida badaran wal hudaybiyya saboda ya halarci yakin badar da ainihin al kuma waɗannan wurare suna da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka shi yasa aka ce abin da ya faru a tsakanin sahabbai don muna karantawa cikin tarihi tunda an yi yaki tsakanin nana Aisha da ainihin rundunan Ali bin Abi Talib an yi yaki tsakanin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da rundunar Muawiya bin Abi Sufyan amma dukkan su gaba ɗaya sahabbai ne aka ce abin da ya faru a tsakanin su kada ka kuskura ka tsoma bakin ka ciki kai kalam baban kama ya yi kalan kakan kama ya yi kalan tun da waɗancan sahabbai ne tilka ummatun karkalar laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala ta na amma ya ya'malu aka ce ai wannan kwatankwacin abin da ya faru ne a tsakanin 'ya'yan annabi yaquba suwaye annabi yusuf bunyamin dawa su shanwil su yahuda da sauransu wajen su nawa ne wajen kusan su goma sha ne ‘ya'yan annabi ne amma kuma suka dauki dan uwansu suka jefa shi rijiya sai suka kai aka ce maka kai hukunci sai ka ce kai ai hukuncin da zan musu shine dukan su kafirai ne kai hukuncin da zaka yi kenan da yake kai wawa ne ai akwai inda zaka yi hukunci akwai inda ba zaka yi karambanin sa baki ba aka ce ma kafin su jefa ki a rijiya sai da suka daddake ki tunda sun cire rigansa suka kwakwale shi suka mangare ki kamar a ce wane ya zo ya ga kullum idan aka zo aka yi wani abu mai daɗi sai a ba da kaninsa sai a ce kai babban wane to faran da wannan kani ɗin nan ya kufula wan wato in ya tashi kwame shi ba zai masa a hankali ba tun zai masa da haushi biyu ne da biyu zai masa suka kwakwale shi suka jefa shi a cikin rijiya rijiyar nan fa yana iya halaka suka kama hanya suka tafi waja'u abahum isha'an yakun suka je wajen babansu suna kuka kuma kukan nan fana na ƙarya ne suka ce ya abana ya baba suka sake shirga ƙarya a wajen Allah tabaraka ta'ala ce sun je ma da rigar sabidamin kazibin da dinin ƙarya amma duk ya saurare su sai da ya gama je da ya ce wannan ya yi dole a mai da alamari zuwa ga Allah dole ya kyale su sannan washe gari da suka koma suka samu an fitar da ki suka ce ai wani bawansu ne ya tsire wa sharauhu bi samanin baksin da rahima ma'duda a ɗaya fassaran aka ce su suka sayar da shi suka karbi kulin suka raba a tsakaninsu sannan lokacin da suka je awu da suka je awu shi ya riga ya gane su amma su ba su gane shi ba sun yi kokari sun je da ɗan'uwan nasa ya tattara ɗan'uwansa an yi dabara an sa abin nan kayan sarki a cikin abin nan ɗin ɗan'uwansa, jakan ɗan'uwansa. Haka aka zo aka kama aka ce to ai mun kama barawon mu da mun kama ɓarawo ba za mu bar shi ya tafi ba za mu rike shi duk yadda za a yi sai mu rike shi budan bakin sai suka ce ai idan yayi sata dan uwansa ma ya taba yin sata kuma duka ba haka bane ai barayi ne ai dakin su duk barayi ne to amma kaga bayan kekaru masu yawa da suka gane kuskuren su suka nemi gafaran Allah kuma baban shi ma ya taimaka musu Allah ya gafarta musu to yanzu kai in ka zo kana analysis din wannan sai ka ce kai amma ƴaƴan nan kaza amma wane yayi kaza to wallahi in ka faɗi wannan ka je lahira za ka yi bayani kai ka ka za a kyale ka ka san yadda za ka yi to wallahi haka ma sahabban manzon Allah suke idan ka ji abu kaza ya faru to ja bakin ka kai shiru darajar sunnan tana nan tunda Allah tabaraka Ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai a cikinsu Allah ya musu tattalin mai mafiratan wa ajran azima saboda haka ba sa'o'inka bane ba kuma kan wallasa bane waɗannan sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma radiyallahu anhum wa Allah ya yarda da su abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gobe za mu shiga sabon tura ku